tirka to yanzu yanzu dai shugaban ƙasar Nijar watkan Abdulrahman Sani sun tabbatar da maka hamɓararren shugaban ƙasa watkan Muhammad Bazum a kotu dangane da wasu zarge-zarge wanda ake yi a kansa a kazalika masu mu idan kuna biye da mu a gefe guda kuma za mu kawo muku rahoton cewa shinkafa ta yi mummunan tashi saboda wasu dalilai dai wanda suka kawo masu mu domin jin wannan rahoton da muke ɗauke da shi game da wasu ma da muke ɗauke da su a halin yanzu haka dai sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mu albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zaran mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna ta da kuma neman kwarautan da da su masu a mu a halin yanzu sai ku dara zaman ku ɗab mun cikakken rahoton. sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun ce sun tattara isassiyar shaidar da za a iya gurfanar da hambararren shugaban kasar watka Muhammad Bazum a gaban kotu misali laifin cin amanar kasar su kuma tuhume shi ne da yi wa tsarin cikin gida da na wajen zagon ƙasa. kakakin sojan kanal amadu shi shine bayyana haka a wani jawabi da ya a tashar talabijin ta kasar ana sa rai kungiyar raya kasashen afirka ta yamma watakan ecowas za ta gudanar da wani taro a ranar litinin dinnan don ci gaba da ba, ga sojin juyin mulki da suka hau teburin tattaunawa haka ita ma majalisar tsaro da tabbatar da zaman lafiya ta tare da afirka za ta yi taron don tattaunawa akan rikicin sojojin na tsare da bazum ne da iyalansa a wani ɗaki na ƙarƙashin ƙasa a fadar gwamnati da ke birnin yamai tun bayan hamɓarar da shi a ranar lahadi 26 ga watan yunin bana baya ga shugaban sojin sun kuma kama wasu daga cikin jigajigan gwamnatin sada dama na jam'iyyar pnds tarayya mai magana da yawon gwamnatin sojin ya ce tuni sun riga ma sun tattara duk wasu bayanai da shaidun da suka bukata domin gurfanar da bazum a gaban shari'a a sanarwar kakakin ya ce za su gurfanar da bazum tare da waɗanda ya kira masu haɗa baki da shi a cikin ƙasar da ma ƙetare a kan laifuka da suka zayyana saboda misara bayanai da ya yi tsakaninsa da wasu 'yan ƙasashen waje da shugabannin ƙasashe da kuma shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen duniya bayanan karɓe mulki tare da rushe da ban gwamnatin tuni suka naɗa majalisar ministoci tare da yin birda da duk wani kira na neman sasanta rikicin ta hanyar diplomasiya daga kungiyar kasashen afirka ta yamma watakan ecowas ko kuma cedeao a sauran kasashe da hukumar masu rajin kare demokaradiyya na duniya wannan ya janyo suka daga kungiyar kasashen afirka ta yamma da amurka da kuma majalisar ɗinkin duniya baris da halin ko kula ta da kara kankani ido da kuma rike hambararren shugaban kasar na da suka yi ya sa ecowas ɗaukar matakai daban-daban a kan lamarin ciki har da sauya rundunar sojin ta kwana cikin shiri domin ɗaukar matakin soji a yunkurin mayar da gwamnatin demokaradiyya a ƙasar ta bazin sai kuma kamar yadda muka faɗa muku wasu bayanai na nuna cewa sojin Nijar ɗin yanzu sun ɗan sassauto daga inda suka nuna alamun yadda da tattaunawa da ECOWAS a baya sojin sun maki bayar da dama ga wata tawaga ta musamman da ecowas suka tura ga ta da karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja na najeriya kan janar abdulsalam abubakar domin tattaunawa a ranar asabar dai majalisar dokokin kungiyar ta kasashen afirka ta yamma ta ce za ta tura wani kwamiti babban birnin Nijar yammai sai dai kuma ba ta sanar da ainihin lokacin da za ta tura kwamitin ba haka kuma a ranar litinin din kwamitin tsaro na kungiyar kasashen afirka wasu kan tsayu kasashen hamsin zai gana da zai gana domin tattaunawa a yanayin na Nijar. ana ganin wannan wata alama ce ta nuna damuwa kan wannan juyin mulki wanda ya kasance na bakwai a tsakanin kasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya a cikin shekaru uku wani abu da ke da ɗaukar hankali akan kan halin da nahiyar take ciki dangane da juyin mulkin da ake samu shine ba wai makoman Nijar ɗin kaɗai ba wanda ya sa mai arziki sinadarin uranium da kuma kasancewar kawar kasashen yamma a yaƙi da kuma masu ikirarin jihadi akwai fargabar gogayya da ake samu da sauran manyan kasashen duniya abokan hamayya yamma domin samun tasiri a nahiyar Kazalika kuma kungiyar tarayyar Afirka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tarayyar Turai dukansu sun mara baya da ECOWAS akan duk matakin da za ta ɗauka na mayar da demokradiyya da kuma shugaba Muhammad bazum Ƙungiyoyin har ma da Amurka sun nuna damuwa game da lafiyar da shugaban kan halin da aka ce yana ciki saboda yanda yake a tsare. a ranar asabar dai wata tawaga ta shugabannin addinin musulunci karkashin jagorancin shek balalau na ƙungiyar izala ta je mai domin tattaunawa kan batun Nijar ɗin tawagar wadda ta samu ganawa da sabon firaministan sojoji da suka hada da Ali Muhammad Lamiri zini ta kuma samu ganawa da jagoran juyin mulkin wanda ya naɗa kansa sabon shugaban ƙasa kan janar Abdulrahman Sani bayanai sun nuna cewa tawagar ta shugaban na ƙungiyar Izala. ta je ɗin ne bisa izinin ƙungiyar ECOWAS da kuma shugabanta wanda kuma shine shugaban Najeriya kan Ashwaji Bola Ahmad Tinubu domin kwantar da hankali ganin da lamarin ke neman haifar da tashin na saboda matakin soji da ECOWAS take cewa za ta ɗauka. ganin yadda matakin da ecowas ta dauka na sanya wasu jerin takunkumai akan na neman haifar da tsama tsakanin kasashen guda biyu malaman sun nuna wa sojin cewa wannan mataki ne na kungiya amma ba najeriya ba kamar yadda bayanai suka nuna a makon da ya gabata ne da shak Balalau ta yan tawagarsa suka tasa suka shiga fadar shugaban kasa a shuwa Bola a Abuja inda bayanai suka ce a wannan zama ne aka tsara zuwa ganawa da shugaban juyin mulkin a Nijar. daga gefe guda da eco ta da cewa har yanzu dukkanin wata kofa ta hassan ta rikici dai a buɗe yake wanda dai kuma an zaka mun tabbatar muku da cewa su masojin sun fa hasauta ta da kuma ba da dama cewa dai suna nan akan su ma su zauna da wayannan shugabanni na ecowas din domin su ji me ka iya faruwa dangane da bautun da suka zo na sulhu to a gefe guda kuma masu saran mu kamar yadda muka kawo muku rahoton cewa rufe wannan iyakoki da Nijar ta yi da kuma Najeriya gabaki daya ya sa shinkafa ta yi wani mummunan tashi a wannan nahiya saboda dai abubuwan da suka faru dai a yanzu haka dai an tabbatar da cewa akwai tirelolin shinkafa wanda suna nan ne duk da bojan najeriya a rafa take to amma fa ba a ba su izini su shigo ba wanda akwai wanda a bodoji ma yanzu haka kaya su basu shiga nijar din ba kuma su basu shigo cikin najeriya ba wanda a halin yanzu dai akwai masu karamin karfi wanda za a iya cewa dai a cikin masu kuɗin masu yi oda su fa ba su kai karfin wa'ancan ba dole fa asara za ta hausa a halin yanzu sannan kuma za su rasa abubuwa dama a gurin su to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma hasauta mana wannan abu masu sauraron mu a neman kamun karshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarmako da idan wannan shi da shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zaran mun daura su ila kuma ku danna muna lakin mu ma to mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungunar sakunata da kuma neman kwarautan da da su masu mu mun gode